pay. Eh? Yanayi ne amana su ban gashi ba Aliyu ba daga ƙasin suke layi na biyu layi na nawa. Wakar da ilayin gawa su aje koyi na zirgu, ba hara ilhujja ta alayin masta amana ilihi ibinun lakawa. Ibinun lakawa na yanayi ne shi amana. Ya bashi. Zaga eh. ga nan wani abu da ya kamata ya kama idan misalin mutane aka ce eh, sun ba da kai aka je za a tattauna da su aka tattauna da suka faɗi matsalolin su sai aka gaba matsaloli ne ba kaga aka ba su amana kuma bai kamata a ci amana su daga baya ba kai da ka shiga tsakani sai zama ziyara gare ka sai misali yan fashi na ka ce to yanzu ka shiga tsakani kowa zai abun nan shi kenan aka zauna aka yi ja ah, kuma da a ah, ya kamata mu kaza suka ba da kai bayan sun ba da kai a biyan ɗauke su ɗaya bayan ta ce kaga kai da ka shiga gaskiya ka samu A daga kan haɗa baki da yi sa shiga irin wannan matsala ta gida ɗai a burgewa ne ba ka san ba yadda take amma in aka ce an ba mutum amana to ya kamata an ba shi amana in aka ce kuma ba a bashi amana ba domin hakan ma a zauna da shi ta bakin wani daga cikin daga ce ah, a mu haɗa faidin a filin tara a gane ko zuwa ne ne ko zuwa ne ne a cikin da fara da ma ka ce an ba mutum amana to ya dace wani ne ke magana eh nam eh ba falan man ba ƙarshen layin abin da gaske a faɗi mu yi summa yahon summa a garu alasar hinnafi sai suka kawo hari akan dabbobin mutane A garu alasar yanzu ba gane ba ai wato yanzu wannan rikicin da ake na zai bayyana mana abubuwa idan aka yi abu a kawai za su kai farmaki dabbobi ko yanzu ke karawa kaza ne su gida gida suke bi a koro na gidan wani a koro na gidan wani a koro na gidan hmm, su har tarkata su ce da su da suka tattu su wurin kiwo nan take ko dai mace ayyar ya tsere ko su buge shi su gane su tarkata yan dabbobin su kore su wuce shi ne a ce sarho kenan dabbobin gari na abin nan mukusa min dabbobin ana tura su daji suna can daji su ko an can da suke da zage suna tare da manyan dabbobi an tashi za a yi faɗan zai wahala kare jini ta a yi biri jini da sun mace a sun su su ne su ma wannan su ne to haka yawwa sarho da dabbobin gidan na za

al'azarika su ma dai kamar yadda aka sani awari gawari wa mu atba'u nafi ibn azra al-hanafi ba hanafiya na mazhaba ba kabila ce خرجوا في أيام عبد الله بن الزبير وأرسل ابن الزبير لكتابهم مرات عديدة قالوا يهزمونه هي ولا قرآن إيه إيه كيف تفعلين؟ Jadi bang ba, kuma ban san minat ɗin su ba, ban ji cikakken bayanin su ba. Kawai magana ce wacce take ta titi wanda bai kamata mu kai kama ba. likita lihin ko marratin adida kanu nazimunahu fi kulli marratin wato dai duniya an dace ana ruwa kasa na shanyewa illa kawai ahlu suna ne sai su manta su suka samu sanyi ko sai su manta su ne wuri su kwanta kuma lamarin ba haka bane ba ba amana cikin duniya na ba ran da za a kashe ki yi sa in aka muku dubaru aka karbe muku makama an cuce ku a karbe muku makama kuma ba za a ba ku tsaron kirki ba hatta arsala ilal muhallabi bin abi safrata wa hazamahum wa qatal zafi'u fi tilka al-hazimah وبايعوا بعده عبيد الله بن معمون التميمي فقاتله المهلل وقتل عبيد الله وأخوه وبايعوا بعده زكريا بن فجان التميمي وقاتلهم المهلب هيا وبنوه وقضاؤه بعد ذلك تسعة عشر سنة قربا آه، تسعة عشر سنة قرو ياكي ديسو كيبو أشي بو مشاكلة جالا وانا سكورا وانجا سكورا حيث ما دنا دنا بعضها في زمان عبد الله بن الزبير وباقيها في زمان عبد الملك آه، عبد الملك بن مروان إلى أن وقع الخلاف بين الأفارقة ففارق كل من من عبد ربه الكبير وعبد ربه الصغير بيدة بن هلال اليشكري ثريا إلى ناحية أخرى فهزمهم يفصص المهلب وأتبعه وقتلهم وأتباعهم مضيانسو وقضى عليهم تماما وهم انقضى فارقوا الخوارج بمقعدات عديدة صومي فقاني دسو مغنغلو دبن دبن سياتي ذكرها ممتازة يعني تو جيا ايه Kariya? Hmm. Kudi da sallah eh, shi ma dai irin magana tun da ina kan shigowa da na ji labarin babban masallacin da suke da su ai an yi ta rikici a wurin wannan tun da ai neman baki ne ya za a yi mu da kaɗin zaman da zai je irin da kamar sai ka gani son a sani ne maimakon bai masallacin ɗin ya je yanzu ya sai fili a ke ko da bai gina ba wasu su wasu gina aka ja finkin ba filin makamantan aka finkina ba الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله